والثناء على الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى شهروا كما لا لم مرحبا zuwa ga wannan karatu a wannan lokacin albarka na ramadan wanda ke kulluwa bayan karfe tara bayan shan ruwa a wannan lokaci na albarka kafin mu je ga abin da ke da shi yau da mun shiga rana ta tara ga watan ramadan haka ne tara tara a tara ga watan tara shekara 1434 kuma cikin baka yau 18 ga watan yuli watan julai kenan 2013 to tambayoyi ba su zo ba amma tsokaci na farko ɗaya daga cikin manya-manyan masifu da ke damu a wannan ƙasa yau shaye-shaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk lokacin da aka ce shaye-shaye na miyagun kwayoyi sun yawaita to wani kaso mai tsoka na alkhairin al'umma ya mutu saboda kaga shi hankali sai da shi nema tukun addini ke yiwuwa aka ce babu hankali to mai rage kuma to shaye-shaye na kwayoyi suna tafiyar da hankali kan haukatar da mutum har abin da asalinsa ma magani ne sai a tashi wuce kima irin magunan tarihin da ake cewa yanzu wani ke gami ke cewa a unguwarsu za ka iske yarinya ta ma sha kwalba guda abin da ɗan ƙarami ne ma fa ake sha na tari wannan musiba har ina ka me faru ne ina muka dosa ne ina mafita ne menene alfanun ne suwa yake janyo wani abun ne an yi ƙasa a gwiwa ne tamboyi ne da duk kamata mu dinga tambayar kanmu shari'ar musulunci mai albarka ta kan kare manya-manyan abubuwa guda biyar abinda suke kira alkulliyatu alhams daga ciki akwai kare hankali kare rai kare dukiya kare tsatso kare addini kare hankali yau shaye-shayen nan gasu nan. musamman kuma abin bakin ciki a ce yanki na al'umma mai tsada suke wannan abu don kaga matasa su ne yanki mai tsada shari'a mai tsada na cikin shara'i na al'umma to aka ce wannan yanki mai tsada mai tasowa hankalin ta fi kan shaye-shaye a ya tashi daga aiki ai nisa kake gani a kasashe na latin america suke ta rigima da 'yan shan kwayoyi misali irin su 'yan zaita irin su mexico da tsoron su wannan bala'i in ya yawaita to mun jefa kawai cikin musiba muna roƙon allah cikin rahamarsa muna tawassuli da sunayensa kyawawa tawassuli da ibadojinmu wannan lokaci mai albarka ya allah muna roƙon ka yaye mu wannan al'umma ta mu wannan musiba shaye-shaye mai kuma yan uwa matasa waɗanda wannan bala'in ya fada musu ku nisanci miyagun abokane mugun aboki kan ja maka bala'i kana kuma gani hukumomi na gwamnati suna aiki iya iyawarsu za ga hotuna ana yi ga mutum a cikin ankuwa ga shinin ya wargaje karshe ana cewa karshen ka dai hauka na ka mutum ya hauka ce kuma ya tashi daga aiki yayi to shaye-shaye suna da wani tsokaci na farko kenan Allah ka yi tsokaci na na biyu abun bakin ciki ka iske mace masha Allah ga hijabi ga niqabi ga duk sifofi na kamala masu duganta a bayan babur ana janta ɗan okada ko ɗan goyi ko ɗan kabu-kabu duk kwazazzago ya fada da ita wai kuma sai a samu wata 'yar jaka sai ta sa jaka tsakaninta da shi to mai yiwa larura ta sa haka tana da bukatar ta je wuri ba ta da yadda za ta yi sai wannan babur din kuma 'yan uwa sana'a babur ta sana'a ce mai kyau amma sai dai kash abubuwa da dama kan haifar da matsala in ka je wasu asibitocin bangaren 'yan haɗarurruka wato za ka yi mamakin alƙalumar da ke nuna maka adadi mai tsoka na waɗanda suka samu kansu a wannan wurin a dalilin tukin ganganci to a ce mace da hijabi da niqabi ta hau babu ina kanta ina babanta ina mijinta ina yan uwanta shi sa bara ne ko a wannan majalisi mai albarka ko shekaru dole ne lokacin tafsiri to sai yan wasu ke cewa albarkacin fadakarwa an samu waɗanda a wata unguwa a zaria labari ya ishe ne suka sai irin motocin nan mai kafa uku ko ka ce babur tricycle kenan wanda ake cewa mai ɗan dalolo ɗan dalolo ko keken na pep saboda mata aka kebe ya kamata a ce a samu irin wannan mu al'umma ce da ke kimanta mace musulunci na kimanta mace yana ba ta matsayi mai daraja ba karantarwa musulunci ba ne mace ke zamanto a wulakance masu ƙanyar kishin mata ne ke sokan musulunci wanda ya ɗau matakin kare ya mace kuma ta musulunci ai kafirci ne ai wannan kan babu daɗi a ɗauke ki a babur jikinki ya goke jiki wanda bai halitta gare ki ba to don kin sa jaka tsakaninki da shi to me aka yi ai kusan babu ne wannan tsokaci kenan na ƙarshe ko kuma wato tamboyi guda biyu tambaya shin hayaki na karya azumi wannan ba an faɗa a baya ba an yi magana kai to amma tun da tambaya ne ai matambayi baya bata kai dai Allah ka datar da mu wajen faɗin daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai hayaki baya bata azumi misali mace ta sa sanwa kuma sai zamanto iccen da ake konawa irin kwaure iccen da ne mai hayaki wannan ba za ka ce na bata azumi ba to me yasa kuka ce taba na bata azumi ai wannan magana a baya saboda ai taba su masu sha sun dauki wannan abinci ne ɗaya kenan na biyu kuma haramun ne ai ba ma za ka hada ba amma hayaki na icce da dafa abinci wannan ba zai bata ba tambaya ta ƙarshe akwai kafara ga wanda ya sha azumin ramadan da gangar da gangar haka kawai ya ci abinci sai muka ce malamai sun kasu gida biyu da malikiya da hanafiya sun ce e zai kafara amma mazhabar hambaliya da shafi'iya sun ce babu kafara sai wanda ya yi jima'i ya tara da matarsa da rana saboda hadithin abu da cikakke kuma wannan ita ce magana mafi kyau in dai nassi ne na kafara to sai fa jima'i waɗanda suka ce za a yi kafara saboda cin abinci kiyasi suka yi hadithin da ke cikin muwatta ba sarihi ba ne mujimali ne ba mufassili ba ne saboda magana mafi kyau kafara sai abin da ya faru game da wannan mutumin da ya ce ya manzon Allah na halaka na halakar me kai ya ce ya fada wa matarsa da rana ana azumi annabi ce zai kai azumin kwana sittin ya ce ba zan iya ba Kaciyar ya ce ba shi da hali aka ba shi dabino daro daro ya je kafara ya ce wallahi a'ala afqar minni akwai da yake talauci ya manzon Allah wallahi ina tabbatar maka ma baina ya afkar minni tsakanin dumbarun madina biyu ma'ana labbanta biyu a wanda kai talauci manzo Allah ya murmushi cikin je ka ciyar da kanka shine kafara nan kake da nassi kan hadisi sarihi ba sai kai ta kamo can kamo nan ba to su ma abota ilimi sun ce a ai abin da sa muka ce ai kafara in an ci abinci ko an sha saboda shi wancan da ya jima'i ai ya keta alfarmar ramadan ne to haka shi ma wanda ya ci abinci ya keta alfarmar ramadan wani haza kalamun kawai wanda magana ce mai karfin gaske to sai dai hukunci na tabbata ne bisa adilla dalili mai karfi illa iyaka dai mu ƙara tabbatarwa matsala ce khilafiya tsakanin mabuta ilimi in ka tafi zuwa ga cewa ai kafara ko ne ma zan ce wanda ya ci abinci ya kafara bisa la'akari da mutum akwai lokacin da fatawa za ka yi la'akari da muwa kake ba shi fatawa akwai abin da suke kira mura'atu halil mustafti ka yi la'akari da wanda kake ba shi fatawa wannan ita ce amsa kan wannan matsala Allah ka sa mun dace za mu tashi aya ta nawa kuka ce aya ta nawa 133 za mu tashi Allah ya mana muwafaqa bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna lutan lamina al-mursalin idh najjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin lallai lut sunan kenan annabi ne cikin annabawan Allah manzo kuma cikin manzanni wanda yayi rayuwa tare da annabin Allah Ibrahim al-Khalil har ma ana cewa lut dan dan uwan annabi ibrahim ne shi sai aka aike shi zuwa ga gunduma ta garin sadum da amura tana tsakanin jordan da ainihin philistine garin da aka aiki annabi lut Allah ya wanzar da wata alama kamar da ya faɗa wata aya wata rakna fiha ayatan lillazina yakhafuna al'azab al'alim ruwa ne kogin da ke wurin ya mutu shi suka kira al-baharul mayyit ko kuma the dead sea a geography annabi lut alayhi salam ɗaya kenan na biyu ina so in ji hankalin da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suke kiran mummunan aiki namiji ya kwanta da namiji a billah da suna lut wannan ba a kiran wannan aiki lut lut sunan annabin ne wannan mummunan aiki na kafirai sunan shi liwa kar karka ɗauki sunan annabi ka ba wannan aikin sai dai ka ce wani yana aikin mutanen lut amma shi aikin alliwa kuma iyadan billahi za. wannan mummuna ake na luwaƙi saboda muninsa an ce al'arashin ubangiji kan girgiza al'arashi kuwa kasan girman shi al'arashi ya fi kursi girma fa ya tabbata cikin hadithi annabi sallallahu alaihi wa alihi yana nuna mana girman kursi da al'arashi ya ce shi kursi ba kuma da ayatul kursi ba Wasu wasi'a kursiyuhu samawat Ya ce to ai kursi yi, girmansa kamar ka dauki duniya ne duniyar nan tamu kamar ka dauki kwabo ka jefa a ƙatoton jeji gwargwar ke yanzu misali mu a Kano daga tudun wannan danka da in za ka tafi sami naka wani ƙatoton jeji ne a wurin ake bi jejin mai falgore a bauchi akwai jejin mai yankari in ka tashi daga makwa za ka tafi nibusa a burgu har nan ka je irin su wawa kowa wani ne wani jeji ne zugurma waɗannan dazuzzuka <laughs> in ka ɗauki ƙwandala ka jefa ciki wai san da ƙwandalan to ya ce haka ka ɗauki duniyar mu ka jefa cikin alkursi ashe kursi na da girma ko to shi kuma al'arashi in ka kwananta al'arashi da kursi to kursi ita ce kamar kwabo kuma in ka jefa cikin al'arashi to al'arashi kan girgiza da girman nashi to yi mamakin girgizan nashi in namiji ya kwanta da namiji la ilaha illallah don ka san mugun aikin shi sa masu yin an kama su hawa da su ake tsoron dutse a jefo su a bi da duwatsu ana ta tsitsi ne musu don suna iya jawo bala'i da musiba na'am to shi ne Allah ya aiki wannan babban mutum annabi lot zuwa gare su Ya ce, wa ina lotan laminal mursalin wa ina karfafawa ne lotan منصوب بإذن لمن المرسلين اللام للتوكيد كل القصر من الجار المرسلين مجرور بالياء نعم لينا تكمي الأسماء الخمسة lalle annabi lut wallahi yana daga cikin manzanni kaga Allah ya girmama shi aikin da suke yi bai shafe shi ba shi ya je ya faɗakar ne sake karantawa don neman albarka ƙur'ani وإن لوطا لمن المرسلين إذ إذ نجيناه وأهله أجمعين إذ إذ إذ متعلق بوإن an gane ko ita arabiya idan iz ta to takan tafi da fi'ili madi ne iz ji'ita lam akun mawjudan misali lokacin da ka zo iz ra'aitani wa ana fi tariqi kenan إذ رأيتني وأنا في طريقي إلى المستشفى madi an gane ko ita ko idza takan zo ne amma dan fi'ili mai zuwa gaba sharadi ne idza ja'aka almuallim fa akrim malai zo ka girma shi ai ce aka idza shi aka idza ja'a nasrullah ku gane siyasar arabiya tsakanin iz da idza na faɗa ne a takeice saboda ka iz rataye take da me wa inna lutan iz najjaynahu lokacin da muka cece shi annabi lut tun ne ce najjaynahu mun tsamar da shi ashe wani yanayi ne mara daɗi ka ce ka Allah ya ce kenan an shiga wani hali ne to lokacin da Allah ya ci annabi Lut ba da shi kadai ba wa ahlahu da iyalansa gaba ɗayansu to amma sai aka togace aka ce me illa ajuzan iqra' illa عجوزا في الغابرين illa sai wata rakwakwababbiyar tsohuwa rakoshashiya a jews mun faɗi wannan sifa ne saboda halinta na rashin kirki ka gani in allah ya ga dama sai jarrabi mutumin kirki da mace ta banza da annabi nuh a.s. da annabi lot ai suna da mataye amma waɗanda iri tahuma فلم يغني عنهما من الشيء وقيل ادخل النار مع الداخلين امرأة نوح امرأة لوط suna ƙarƙashin bayan Allah guda biyu kana ta tahta abdainis salih bin badin amma fakhana huma ƙarƙashin bayan wanda suke salihai an gane sai Allah ta'ala ce mai fakhana huma sai suka kha'ince su kanata tahta abd min ibadina salih amma sai suka kha'ince su sai aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga to ita ce wannan ajuzan din ana nufin matarsa ita kam an batta fil ghabiri cikin wanzazzu cikin azaba kiran wannan istisna'i ne wato munqati saboda a yanke take daga tawagar da aka ce ta ai ita da banci limaza lifisqiha wa li isyaniha wa li tamarrudiha ala rabbiha annabi lutu kenan Allah ya ƙara masu aminci Allah ya ce ni. thumma dammarna al-akhirin thumma dammarna al-akhirin sannan muka halakar da sauran tun da kaga shi an riga an cece shi shi da iyalansa ma'ana waɗanda suka bi shi akan bin Allah sauran kuma Allah ya dirka ke su damar na kenan muka halakar da su na'am wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa innakum latamurruna alaihim musbihin yau ai ku ba kuna bi ta gidajensu ba na'am da safiya shawa a wannan lokaci zirga-zirgan da suke na neman abinci suna bin ta unguwannin mutane da yawa da Allah ya halakar da su Allah ce ba kuna bi ba kuna ji kuna gani ba ai kuna bi ta gidajensu kuna bin ta unguwar samudawa da unguwar adawa tun da ƙasar larabawa tana da alaƙa da waɗannan wuraren harkokinsu na kai kawo da neman abinci kan kai su su bi ta kufayi kufayi kufayi nasu Allah ya ce ba kuna bi kuna ganin gidajensu ba ko ba an gaya muku ba ba Allah ya gama da su ba shin gani ga wani bai shi wani mai tsoron Allah ba abin da ke. wa innakum latamurruna alaihim musbihin ay latamurruna ala atharihim wa buyutihim alkhawiya hala kaunikum musbihin da safiya kuna bi ba kuna gani ba a ai cikin tarihi akwai abin la'akari ai ki na je wata ziyara a ainihin makarantar koyon aikin tukin jirgin sama da ke birnin zaria aviation school to sai yan wasu ke zagaya da ni wurare sai suka ce ai hatta jirgin da ojiku ya yi amfani da shi lokacin yakin basasa yana da nace ah mu je in gani mana kaga ana magana 1967 zuwa 1970 kenan ko yakin basasa ga jirgin da ɓuli-ɓuli na bullet na wannan lokaci an bar shi don ya zama mai tarihi tarihi me abin lura ciki wal ko dai ka ce ga abin da ya faru ko dai ka ce ga irin abin da ya samu jirgin kila kai ma in ka ce za ka yi ga abin da zai faru shi ai yana inna fi zalika la'ibra ko ba haka ba akwai abin lura da izina ai haka abin yake to wannan misali ne walillahi al a'la lalle kuna bi ta gidajen su a lokacin safiya ba ma da safe kadai ba Allah ta'ala ce ne وبالليل أفلا تعقلون حرما ددري وبالليل أي أيوة وتمرون عليهم أيضا ليلا كتي ليلا منصوب بنزع الخافض أمانا بترك الخافض وبالليل أي ددرمة ai kuna bin gidan da jinsu a nuna maka wato sukan yi kai kawo a lokuta daban-daban saboda ka baku da hankali ne afala ta'qilun shin ba kwa hankaltuwa ne wani irin hankali to in ba haka ba ai tsabar hankalin ne ma ya sa suka ki manzon Allah a tunaninsu ko ba haka ba yanzu idan ka ga mutum yana saɓa suka ce kai ba ka da hankali su ce ai hankalin ne ma ya sa na gane sabon na da daɗi ai okay ashe ba duk hankali ake yi ba suka ce hankali iri ne akwai al'aqlul mudrik hankali mai cankar daidai ya san daidai ne ya bi akwai hankali ba hankali ba in ba ka farawo shi ma ai hankali wai saboda tsaba hankali ne ya sata da aka suka ce hankali iri yiwu ne akwai al'aqlus salim da al'aqlus saqim akwai hankali salim mai lafiya akwai saqim mai ciwo to idan ce yace baka da hankali ne ana nufin al mudrik as-salim hankali lafiyayye wanda zai maka jagorancin gane Allah na so ka bi Allah baya so ka bari araftum ma ka bi wanda da awar hankali sai mu ce hankalinka idan ƙur'ani bai haskaka maka shi ba ba hankali bane shi yasa sa allamah ibn Allah ji kansa yake caccakar 'yan hankali hujja يتي فعلى أقولكم الأفاء فإنكم عاديتم المأقول والمنقولة وزعمتم أن الأقول كفيلة بالله عين الأقل كان كفيلة وهو الذي يقضي فينقض حكمه أقل ترون كريك إليهما معقولة وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلفي لديه باطلا معلولا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالأقل لا يهديك قط سبيلا كالطرف دون الضوء ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا رحم الله ابن القيم yace ya ku masu da'awar ku ku ku intellectual ne masu hankali ne wai saboda hankalin ku ke cewa ko da ma ƙur'ani ne sai an auna da hankali wani irin hankalin na kurbabbe yace hankalin ku akwai tsatsa dan kun bar nassi a takaice sai ke cewa za kana zaune kawai sai ka dinga samun tufka da rura a cikin kalinka sai ka ce eh bari in je wuri kaza kuma sai ka ce ka bari in fasa kai kaɗai ba contradiction ko ba samu ne shi ne yake cewa hankalin naka zai yanke hukunci kuma ya wargaza sai ce wannan shi ma hankali ne ku gane maganarsa wa huwa alladhi yaqdi fayanqudu hukmuhu aqlun tarawna kilayhi ma ma'qula hankalin nan naka shine zai yanke hukunci can kuma yace mm, mm sai ce shi ma wannan hankalin ne tuka da warwara sai ce kaga tsaya hankalinka in dai hadisin manzon Allah bai maka saiti ba to hankalinka ba inda za shi ce kamar mutum ne mai kwarin ido yana da gani sosai yana da purple vision in ka sa shi a ɗaki mai duhu yaya zai iya gani in ka haska masa fitila ba to wai ce to kamar sunna ke duk hankalinka sai sunna ta haska maka ai duk hankalinka sai sunnar annabi muhammad ta ce gafa inda za ka bi in ba haka ba sai ka ci gaba da bulkara da budum-buduma da ɗuma sariya to lokacin da ƙur'ani ke cewa afala ta aƙilun ba ku da hankali ne ana nufin al'aqil salim hankalin da qala Allah qala rasulu qala sahaba ke haskaka mai hanya Allah ka ba mu irin wannan hankali ne Allah ke ce wa bil ai kuna bi ta gidajen su har ma da daddare shin ba ku da hankali ne aya ta gaba wa inna yunus laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون wa inna yunusa laminal mursalin inna za mu ɗauko tun daga ambaton annabi adam da aka yi zuwa nan annabi nuh aka yi zuwa nan za ga annaba nawa kina aka ambata kamo zuwa nan an ambaci nuh an ambaci annabi ibrahim Na ambaci isma'il Na ambaci ishaq an ambaci walaƙad mananna ala musa wa harun a ambaci ilyas a ambaci lotop yanzu kuma ambaci nawa tara kenan ko list na annabawa waɗannan bayan allah ba da sun wuce sun tafi duniya ba za ta taɓa ganin mutane irinsu ba ka in kana maganan wai wani kwaliti ne a rayuwa an ba ƙara kwalitin kawai yanzu kwantiti kawai kake da shi domin waɗanda suka fi kowa kirkin sun tafi shugaban kirka kaɗin annabi muhammad ya kuma ga mahalicinsa falau kanat duniya ta dumu liwahidin lakana rasulullah hayyan wa baqiya ji wani wai da duniya za ta dawwama ga wani bata kare ba don matsayinsa to da manzon Allah ne amma duk sun kuma ga mahalici ba a cikin alkhairi da ni'ima da falala kuma suna cikin ni'imar da babu irinta kowar ɗalibi ne magana ke da magana wataran sun tafi ka'aba ya ga makamalan ko ina fitila su ce ka ina ma habai su zo su ga makka yau ya za su ganta sai wani ce sai su ganta ƙauye ka san da suke ciki wato magana malam very powerful ne ganta kawai sun zauna a makan sun san girmanta da matsayinta saboda sun mutunta ta sun tsare sai suka samu yaudan ba gani ba kawai kaga Allah ya tattali abin da ido bai taba gani ba kunni bai taba ji ba zuciya da karmatsa karmatsan da bata karmatso ba to Allah ka ba mu to kaga wannan shine annabi na gaba insha Allah za mu koma don dauko muku kowannen su sau nawa aka ambata a insha Allah ta'ala ma yanzu mu bi adadin tukun wa inna yunusa laminal al-mursali lalle yunusu Allah tambaye mu duk bahaushi yakan ce alhajwa inda yunus ne me yake ce ko yunusu yanzu kai in ka ji ce yunusu sai yunusu ta kuma shi ne daidai ya kamata ne ka sa y u n u s u